yau asabar sha hudu ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da saba'in da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da ba basu manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin hadisin da mala yake tattauna mana wasu matsaloli na fikihu wanda suke da alaka da wannan hadisin tare da cewa mun ji cewa hadisin fa bai inganta ba to amma akwai maganganun malamai da suka yi wanda yake da alaka da wannan hadisi shine shin ya halatta a shiga ban ɗaki da abin da yake ɗauke da sunan Allah misali alkur'ani ko hadisi ko duk wani abin da ya zama an karta ko an zana ko an rubuta ambatan Allah madaukin sarki a ciki to malamai sun yi bayani akan kimanta wannan da kuma girmamawa da martabawa da nesanta duk abin da yake dauke da sunan Allah daga a wajen da yake da najasa shi ne sai malu ya ce wa kiyasan ala zikirin maujudu fil khatam yashtamilu al-hukma fi yashtamilu al-hukma kulla ma fihi zikirullah kiyasi akan wannan rasulullahi da aka rubuta jikin zoben annabi wanda shi wannan ba da shakka ko tamba ba kan shi lallai zoben annabi yana dauke da stamp na annabi ne akwai muhammadun rasulullahi a jiki to inda malamai suka ke su komo a kan riwayar shin idan annabi ya zo shiga ban ɗaki yana cire shi ya aji to wannan riwayar da ta ce yana cirewa ya aji to ita ce maganganun da malamai suka yi kisa idan hadisi ba harkanka ba ne da ja baki ke mutane shuru kawai jama'a gane to wannan sai suka ce kiyasi akan wannan rubutun da ke jikin zoben annabi na sunan shi da kuma sunan Allah da mukamin shi to shin wannan za ka iya shiga ban ɗaki da shi kasan za ka ga wasu daga cikin masu kishin addini na ƙarya a jikin screen saver ɗinsu na waya eh ko wall ne suke ce mashi za ga an sa wallpaper muhammadun rasulullah ko allah ko wata aya ko wani zikiri ko wani abu a jiki wanda wani lokaci sai ga kawo da kanshi ma ya yi mai ya buɗe a ga wasu masu ambatan Allah na ƙarya za ga kawai ana minti ɗaya minti biyu sai ka ji wayin sace subhanallah walhamdulillah wannan ambatan Allah ne na ƙarya kai aka ce ka ambaci Allah ba wayanka ba mun bayyance wannan da kyau ku ai tuna man take wannan ƙarya ne zuciyanka ake son kullum ta zama ɗanya fatau da ambatan Allah ba sai waya ta tuna maka ba kenan ran da babu wayan kenan ba za ka tuna Allah ba ba za ka ambaci Allah ba duk wannan yaudaran kai ne fa jama mu ji tsoron Allah inda Allah a cikin ranmu ko za mu tuna Allah duk inda muke za mu ambaci Allah duk inda muke kuma wannan wai garu da su ayin Qur'ani ko na ba wall paper ko screen saver whatever ma ko wannan ku ji tsoron Allah kan wannan abin da kuke ba daidai bane idan ba za ka shiga ma ban ɗaki da shi ba ba za ka zauna wajen da ke da ƙazanta ko na jasa ba sai ka rubuta wannan ne za a gane kana ƙaunar Allah lau kana hubbuka sadiqan la fatahu in ƙaunar da kake ma annabi da gaske ne za ga kana mai da'a innal muhibba lima yuhibbu muti'u in ka ce kana son abu za a ga kana ma wannan abin ɗa'a? in kuwa a ga abin da ka ce kana so baka mai biyayya ƙarya ne wannan soyayyen da kake yi ba gaskiya ba ce yaudara ne shi za ga wani wani da tsaban kishin addini ringin ton ɗin shi ayin ƙwar'ani ne ko wani hadisi na manzan Allah wannan duk ba daidai ba ne kun gane malami sun yi maganganu a kan wannan kuma ya kamata masu yi ƙoƙari su bari shine sai malai yake cewa kiyasi akan rubutun da ke kan zoben annabi ya shafi duk wani abin da ke ɗauke da sunan Allah a jiki mun yi magana a baya da yawa daga cikin atamfofi da za ku ga ko shadda ko wani yadi an ji a rubuta sunan Allah ko sunan annaba a jiki wasu na ɗauka wai kafirai suke akwai wanda kafiran suke cin da kamfanoninsu ne amma da yawa fa musulmai ne jahilai masu son wai su burge Allah ko ambatan Allah ko wani abu suke sawa a sa musu kun gani? ha to ina ruwan baturi ina ruwan ba magujin indiya ko na eh, chinese in gaje ka ce rubuta sunan baban ma a jikin atamba ba zai rubuta ba to irin waɗannan jahilai masu kishin addini na ƙarya su ne za su je su sa a rubuta masa sunan Allah ko sunan annabi ko ayatul kursi ko wani salati ko wani zikiri a jikin atamfa sai a zo da shi su sun ɗauka wannan kishin addini ne akwai musulmi da ke wannan ku daina zargin waɗanda ba musulmi ba zalla akwai musulmin da ke yi akwai musulmin da suke zuwa su sa a sa wani zikiri ko sunan Allah a dunduniyar takalmi wai domin neman tsari wai duk wanda ya sa wannan takalmi to duk inda zai taka ya je zai samu tsari wannan sunan Allah ko ƙur'ani ƙarami da suka sa a ƙasa kun gane wasu bokayensu ne suka ba su wani abu cewa in suka sa mutum miliyan kaza ko dubu kaza suka taka alƙur'ani to bukatansu iri kaza za ta biya kun gano wannan to sai su je sai su sa a rarake duduniyan takalmin sai a je a samu ƙur'ani a samu kamfani ya printin ɗin shi ɗin ƙibil-ƙibil ɗin nan kun je saba gani sai a je a rarake ƙasan takalmin sai a saka wannan alƙur'anin a sa izifi sittin nan sittin nan ko talatin nan talatin nan ba mu karanta da ku a cikin sarimul battar ba wa minhum man yartadil qur'an ko wa minhum man yartadil mushaf ala qadamaihi daga cikin sa ko wanda zai taka qur'ani da kafan shi akwai bokan da zai sa ma wanda zai matsafi sharadin cewa har sai ya sa mutum dubu ɗari kaza ko miliyan kaza sun taka alkur'ani su ta ce to ta yaya za ka sa musulmi taka alkur'ani yana da hankali sai a ce a ji a ke sol ɗin takalmin a sa akwai wanda kafirin suke amma akwai wanda musulmin suke yi za ba komai ga gani zai ga ci Allah ya tsine ma alyahudu wannan tsara ba akwai alyahudu wannan tsara a cikin maye yanzu gaga kila ba mamaki tun da kake hankalinka bai taba kaiwa zuwa ga wannan abun ba akwai wanda kuma ba boka yake sa shi ba kawai tunanin shi ne cin da ya halatta a ɗaura laya ko a yi kunda ko a yi kambu ko a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to cin da mutane ba sa neman tsari to shi ke sai malamin shi ce ya je sa a sa a rubuta ya laɗifu a jikin sol ɗin takalmin in dai ka sa kana taka ya laɗi butu wannan lutufi na Allah madaukin sarki zai shiga jikinka za ka samu kariya da tsaro Ku gani kwa rubuta ya fattar da irin waɗannan abubuwa da ya gasu nan ko a dizainin ɗin ayatul kursi a jikin yanayin zanen jikin da za a yi ma'atamfan ko shaddan ko leshin kwalliya wanda sai ka lura da kyau ne za a gani don wai duk wanda ya ɗinka ya sa to ya samu wannan kariya da tsaro da annabi ya faɗi na darajar duk wanda ya karanta ayatul kursi kaga wannan shine alkiyas ma alfarik to duk inda irin wannan rubutun yake to bai halatta a shiga ban ɗaki da shi ba to kenan kiyasan alahaza mai haila ba za ta sa wannan tufafin ba kenan an gani to kaga irin waɗannan abubuwan duk bai kamata ba wallahi bai kyautu ba gara ka je ka sa a sa hotonka ba ganin 'yan siyasa da suka kware wajen iya siyasa idan za su yi kamfen sai je sa mafi atamfofi da hotunansu a jiki ina ruwan baturi ko hoton kwarangwal ka ce maka ba zai yi ba sai a zo da waɗannan atamfofi da riguna sai a rarraba wa mutane duk wanda ya gani ya ga cewa waɗannan magoya bayan wane ne to haka su ma waɗancan suke zuwa fa suke yi haka suke yi don ni da yana da irin waɗannan yan ƙananan ƙur'anan da ake sawa kan duniya na manta inda na zubar da su ne sanan dai a ofis wani da ya kawo na ce ban yadda ba sai je siyo sabon takalmi irin wannan muna ɓarewa kuma sai ga wasu ya ce kaga yahudawa wanda na ce wallahi malam ba yahudawa ba ne kamfaninsu ne da ya yi sai ɗauko mai tsarin sai na karanta mai na ce ka yi a hankali kwakwalwarka ya zama tana saita maka abubuwa in ka kalle su yau in ba haka ba ya za a ce mutum sai ya kwakwale idan jariri zai samu kaza zai samu kaza yanzu wannan mai tausayi ne kai yanzu misali da san da aka haife ka wani mugu ya kwakula idanka za ka samu daman kwakule na wani kaga da yana da hankali da tunani zai wannan Allah ya raya ka har ka kai inda ka kai a yanzu wanda akwai miliyoyin jama'an da ba ka matakin da kake ciki a yau ba duk wannan baka gode ma Allah ba abin da Allah ya maka barka kiyasta rayuwa da yanda za ta kai ta komo mana haka za ga agogo a jikin agogon an kar da sunan Allah ko sunan manzan Allah ba ku gani zai halatta a shiga da shi sunan waje mai najasa haka bai halatta ba sam za ka gani a tambarin da ke jikin hulan jami'an tsaro bajins an rubuta nasarun minalla. kun gano wannan shi ma wannan bai halatta a shiga da shi ba a bajan ko tambarin amerika ba akwai cewa su sun dogara ga allah ba ne shi ma wannan bai halatta a shiga da shi ba Ban bayyance wannan da kyau kaga tintini ashe jami'an tsaro su suna neman nasarar waye nasarar allah kai kuma kana nan baka san me kake yi ba kai kai baka neman nasara daga allah su daga Allah suke neman nasara isa jama'a ya kamata musamman muke ciki Allah madaukakin sarki ya ce make mu ma'ala ya ce aukana hulliyan ko da ko kayan ado ne za ka ga an yi abun waya, amma fahimtin na abun waya, ƙasan sai ga an sa Allah ko muhammadun rasulullah kuna gani ku? eh ko da ni a ƙasan nan ban taba gani ba amma duk sanda na fita kasan nan inda suke sai da gwalagwale da sauransu in ka shiga za ga irin waɗannan abun waya da ɗan kunni da zabba da sauransu adan gaba kawai sunan allah ne ko sunan annabi ko wani salati ko wani zikiri da shi za a yi kwalliyan za ga zinare ne amma kwalliyan shi kawai an yi alama kawai sunan manzon allah ko sunan Allah ko wani zikiri wanda duk wannan bai tabbata ba ko bai halatta ba shine kayan ado a sa sunan Allah a jiki yana daga cikin abin da da ake sa sunan Allah a jiki za ga kwalla kun san kwalla ta sa dan marubiya eh za ga kwalla a rubuta sunan Allah suna annabi ko kwalla irin na da ban sani ba ko yanzu ana yi Hmm? ba a yi yanzu ko ba ka iya sani cin da ba ka da kowa mai yiwa mata su za su iya sanin wannan cin da suke siyan waɗannan abubuwan amma kwalla irin ko ba kwalla ke cewa ba yawwa za ga a jiki ya rubuta me sunan Allah da turanci ko da hausa ko da me ko da larabci yanzu da Allah kwalla dai ni na sa kasan da ake yin ta kuma rubutun kana gani ka san rubutun nan na kasan nan ne ko dai a Legas aka yi ko kuma an yi a Kano ko a Kaduna to shi ma waɗannan Yahudu wanda tsara ne sai dai suka yi da na ganga ga kwallo a gidanmu tun muna koyan karatu nake koyan mun dogara ga Allah wata kuma Allah ɗaya ne wata kaza ne da sauransu kaga kayan kwalliya ne da ake dankawa a ɗaki to shine malai ya ce hulli ko wannan kayan kwalliyan na jiki ko na dankin ɗaki bai halatta sa sunan Allah ciki ba don wata rana za a buƙaci ki da ɗaukan wannan kwallon a ɗibi ruwan zafi ko ruwan sanyi ko ruwan wanka a jeban ɗaki da shi duk bai halatta ba kun sa hankali ne ake tafiya karatu ilimi shiriya yake ƙara yaduwa ko sai mutane suke ganewa auka na ƙarfasan ko shimfiɗa ƙarfasan za ga tabar wani lokaci a rubuta sunan Allah ciki ko ba yi ko kafet da sunan Allah jiki wannan bai halatta ba kiyasi akan wannan shine tifafin alharini yanzu akwai lokacin da je siyan kafet na ɗaki mai kafet ɗin ya ce wannan na alharini ne ka siya malam bai da matsala na ce allah ku. ya ce inda mace ce za a siya kuma ita za ta zauna a ɗakin ba wanda zai shiga sai ita ko danginta mata zalla ba namiji ko ɗaya to ya halatta ce amma kai namiji ka zauna ko ka taka ko ka tsaya akan wannan tifa na alhari ne bai halatta ba amma ya ce ya halatta ya ci ikon Allah ce ko duk manya shi suke siye na ce saboda me ya ce saboda abu biyu kyau da kuma bai cin wuta sai kaga mugun tunani yanzu wa ya gaya maka ɗakin ka zai ci wuta ku gano wanda da kyau ku da dai kyan ka ci a wannan ma bai halatta ba za a ga a shimfidan ɗaki yanzu har an kai ga za a zo a zanen da za a yi na tile za ga da rubuta sunan Allah ado da za a yi a masallaci a ƙasa sai ga tasirin an hada an hada sai ga sunan Allah ko Muhammadun Rasulullah ya fito ko wani abu da yake da alaƙa dai da sunan Allah sai ga ya bayyana a jikin wannan talis din sai ga duk gashi ne ya fito an zana kuma wannan duk ana yi ne da sunan tsaban kishin addini kuma ko shi kishin addini jama'a ba fa da ka ake yin shi ba shi mai addinin ya tsara yadda fa za a yi kishin shi ba kai ne za ka zo ka ce to addini ni ne zan yi kishin ka kanka kaza ba ba a haka auka na jihazan au alatan ko ya zama wani kayan kira ne na zamani shi na buga maka misali da me da handset me yasa aka ce mashi handset shine kullu ya zama yana ne yana hannunka amma sai ka kira mutum ka san shi wai ya san me yake yi yana can wani waje wai wayan shi na wani wuri kaga wannan akuya kenan saboda bai san me ake ce ma handset ba me yasa ake ce mashi mobile phone ma'ana duk inda za ka wayanka da ina yana tare da kai is mobile bature shi kan shi ce mata jawala ma'ana duk inda za ka kaɗa karaya tana ina tana tare da kai tama wallah tana ɗaki ne ni ina waje a baka san me kake yi ba ma'ana tun daga sunan ita wayan ka bayyana kai da ƙiƙi ne kai jahili ne shi sa aljununu fununu duk inda za ka je ku da wayanka za ka ko bayi ne so da san dalilin da zai sa a kira ka ba to zan iya ansa call a cikin bayi ya danganta wani irin call din ne kuma waye kira ka dan baka san abin da za a an karar da kai a halin da ake ciki na yau ba dan da yawa jama'a mutanen mu ko kansu na cikin tukunya ne tsuliyan na waje ba su san me suke ba duniyar mako ba san halin da ake ciki ba ba su san me ake ciki ba duk wannan bige-bigen da ake yi a barna da kaza ko da yake dabbobi ne ba a inda suke ko ba su san ma me ake yi ba ba su sani ba har yau wai su sai ka zungure su wai sannan ne za a san cewa da matsala da wannan ne da muke cewa ana ganin wani abin da ba a gane ba wanda ya shafi harkan da zai tada tashin tashina ya hargitsa yanayin tsaro yi marmaza a sanar da al'umma a yi jami'an tsaro sai ga mutane sun ce to yaya za mu sanar da su ai muna zaune lafiya wagaya ma kana zaune lafiya za ga yara suna kokarin tada fitina ka ce kana zaune lafiya ka ki faɗi ai in na faɗa ai za zo su man kaza a to barkar ka faɗa in sun gama tsara abin da za su yi za su yi ma kazan ko ba za su yi ba to me amfanin ba barai don me ba za ka faɗi a maganin su kafin su kai ga sun zo sun haifar mutane da musiba ba da wani dalili shi sa tsoron banza kuke ji za a waye gari ku gama jin tsoron kuma tsoron na gaskiya ya zo kuna jin tsoron tsirarin 'yan iska ku ki bayyana abin da zai ceci iyalanku da 'ya'yanku da iyayenku da marasa lafiyanku da kowa naku wai kuna nan kuna jin tsoron wasu tsirarin 'yan iska sai sun gama tsara abin da zai buwaye ku gaba ɗaya sannan tsoron na gaskiya zai zo kuma duk wanda aka zubar da jinin shi ko aka kashe shi ko aka taka alfarman shi ko aka ɓata dukiyin shi wallahi alhaki na wuyanka fi yawan ɓannan da aka yi saboda kun san da waɗannan 'yan iska inda suke ba ku bayyana ma jami'an tsaro cewa ga su a kama su a hukunta su ba kuma ko da ya je an sake shi ya dawo ba dai barazana da zara ido zai zo maka ba kai baka iya barazana da zara ido ba ne baka iya ba ne iskanci akwai makarantar koyon iskanci ne rashin kunya akwai makarantar koyi rashin kunya ne ba zara ido ne da mugu da baki ba ka da idan ba ka da baki ne kuma gaje ka gaya ma jami'an tsaro za su faɗa ma wanda su kama wane ne zo ya gaya mana don menene za a bar waɗannan abubuwan suna faruwa kuma in ka bar ƙananan 'yan iska ba daga haka suke train ɗin 'ya'yanku da ƙannunku su ma su koyi da su su ma su zama haka ba sai ku ce ku ba ku faɗi ba wai kuna jin tsoro kuna cin amanan ƙasa kuma cin amanan ƙasa cin amanan Allah ne Allah madaukin sarki ya kiyaye yasa duk inda kike wayanka ya zan tana tare da kai saboda ba mamaki za a yi alatin ɗinka akan wani abu amma zai ga ka kira mutum su biyar bai dauki waya ba wai wayan shi na wani wuri shi yana wani wuri kaga wannan da shi da ɗan akuya ba su da wani bambanci sai dai wannan yana magana wancan bai magana Allah ya kiyaye mala ya ce fa mahama ya kun min she'in ya mila ala zikirin la duk abin da yake ɗauke da sunan Allah a ciki fa ya butan tanzihi an baitul hala ya kamata a kauda wannan abin da gaban ɗaki kwata-kwata yanzu yana daga cikin abin mamaki za a ga yaro a jikin mashin ɗin shi shi ya rubuta sunan Allah yana nan kawai sai je sai fada kwata ana yi ko ba yi sai ga stika da sunan Allah ko sunan manzo Allah wai ya dauka wannan girmama Allah da girmama annabi ne wulakanta su ne ba shi ke bayyana kai musulmi ne musulmi ana gane shi da bin Allah ana gane musulmi da kyawun ɗabi'u ana gane musulmi da kyautata ma mutane ana gane musulmi da saiti da tsari mai kyau ne ba don nan rubuce-rubucen ba ma'ala ya ce fa'in eh, ta zakara ƙablar duhul idan mutum ya tuno da yana ɗauke da wani abu da ke da sunan allah kafin shiga ban ɗakin fabiha wa ni'imat to madalla da wannan tunawan da ya yi sai ya kawo da shi wa illam ya tazakkar fa alaihi an ya tafa in ko bai tuna ba kun gani to lallai ya ƙoƙarin kiyayewa a san da ya shiga fa ta ya ba yab'u da huwa huwa ala jilsatihi fa'ala in kana kan masai da kake tsugune sai ka tuna ap ap kana faɗo ke da wani abu da ke da sunan Allah in akwai yadda za ka kifa wannan abin ko ka rufe ko ka fitar da shi to kai wannan abun wa in lam yahtatafa alayhi bi ikhfa'ihi in baka iya to ka boye shi an muwajihatin najafat cewa kada wannan abin ya zama yana fuskantar najafa qalu hatta walau yadahu a imamatihi ko da ko abin zai kai ga ka shi a cikin mai rawaninka in ba ka da rawani ka jefa shi a cikin hulanka ka ka ɓoye shi kenan to yanzu samarin mu ba su sa hula mun gano wannan ba su sa hula to kaga cin da ba su sa hula a ina zai sa kenan hmm. ka san me kake yi ba ai duk abin da zaka sa aljihun nan da nan akwai yiwuwan wata rana zaka je tsugunan ba haya ko ya fada cikin masan kun bayyance wannan ai in dai mutum zai tsuguna a matsayi wai kana da aba aljuhu dama da hagu ko aljihun wando to akwai yiwuwan wajen tattara tufafin da aka zai zazzago ka ji ya wuce kawai shi yasa malam bai ce ka sa a cikin aljihu ba bai ce ba sai ce ka sa a rawaninka wa zalika inda ma kanan nasu yalbisuna al'ama'im a cikin al'umman da ya zama suna sa rawuna kenan kaga mu yanzu a Najeriya muna sa rawuni ne in ma muna sa rawunin rawunin namu ba a jikin hula muke ɗora shi ba a ina za ka iya makala hansa ɗinka jiki kaga sai dai ka daga hulan sai ka sa a kai kawo kuma tana vibrating sanda aka kira ka take wannan vibration din kaga kwakwalwanka sai ta tabu <laughs> ina ga mutu kawai na na ma kai taɓaɓɓen ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa ala hadha fal umuru takhtalif min haythu hiya mala ce to akan wannan al'amuran sun sha bamban a bisa tsarin da suke famalik rahimahullah ya karahu idkhalu shay'in maktubin bil imam malik imam darul hijira shi yana ganin shigar da duk wani abu ma mai rubutun larabci ban ɗaki to makaruhi ne walau lam yakun fihi zikirullah ko da ko abin bai dauke da sunan Allah sam walau anna hunaka kitabun handasiya ko da ko rubutu ne aka yi na kimiyya zawaya wa adla wal maqayis al mawjuda aw ashkal handasiya yu'baru anha bi kalam al arabi yace kai ko da lissafi ne na tsare-tsaren mita kaza ko yanayin kaza irin na masu ilimin kimiyya amma sai zama da larabci aka yi malufu ya ce ba za ka shiga da shi ban ɗaki ba ikraman lil qur'ani kun gano wannan da kyau ku ya ce ba za ka shiga ba ƙala ya ce layan baki khaluha walatta ta masaha biha bi halatta ka shiga ban ɗaki da shi ko share ba haya da shi ba walau lam yakun fiha zikrullah ko da ku ba ambatan Allah a ciki li anna tilkal kalimat wal huruf al arabiyya saboda waɗannan kalmomi da harfa na larabci wal qur'anul karim innama huwa bi lisanil arabi saboda ai shi alqur'ani da yaren larabci aka saukar da shi nutqan wa kitabatan a rubucin shi da kuma furucin shi fatahtarimul huruf to ya zama wajibi a karrama waɗannan haruffa allati biha katabal qur'anul allati biha kutibal qur'anul karim wanda da su ne aka rubuta alqur'ani ala tilkal amakin daga irin waɗannan wajeje wanda shari'a ba ta yadda da a shiga da su ciki ba jama'a kun ji imamu darul hijira mun gano wannan da kyau ku Allah shi kiyaye amma lughatu ghayr al-arabiyya fa innaha in wujida fiha ma tu'rafu tarjamatu bi dhikrillah fa hiya ta'khudhu al-hukm al-arabiyya amma duk wani yare wanda ba na larabci ba da Hausa ne ko yarbanci ne ko inyamuranci ne ko fulfulle ne ko kanuri ne ko ma menene in ya zama abin da aka rubuta da wannan larabcin ya yana ɗauke da ambatan Allah lil ma'anar ladai ta hamiluhu yana ɗauke da ma'anan da ke ɗauke da haka kama ƙila alfaz ƙawalibul ma'ana kamar yadda ake cewa lafazi to suna ɗaukan shakalin ma'anansu ne to wannan ma'anan da sunan ikon Allah sai kallo to ambatan Allah ne kaga da hausa ka rubuta bai halatta a shiga banda yake da shi ba amma idza kana bi lughati gaira Arabiya, walakin fi fiha dhikrullah fa hadhihi la qimata laha wasu malaman suka ce in dai ba larabci bane hausa ne ko wani yare to wannan ko da sunan Allah aka rubuta bai da wani kima ka kushin laysa laha huruma kamar zane ne kawai da bai da wani alfarma wasu malaman fahimtar su kenan an gano wannan da kyau ko amma wannan ne in dai da sunan Allah kuma in an karanta an tarjama mutane za su gane cewa wannan fa wani abu ne wanda yake dauke da sunan Allah to ya kyauta a ce an nisanta wannan daga duk da yake waje ne mai kazanta ko waje ne mai najasa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu gaba na gaba malai ce hurmatu dukhulil khala bil mushaf haramun ne shiga ban daki da alkur'ani wanda ce to ta yaya ma zan shiga ban daki da alqur'ani kai ba ma abucin karanta shi bane yasa ka faɗi wannan ɗaya kenan na biyu kuma kila dan kana kasan nan ne in kai ma abucin karatun alkur'ani ne ran da ka je aikin haji ko umara wannan aikin wannan maganan ko ba zai sa ka faɗi wancan maganar ba wani zai ce to ba ga ƙur'ani ko ina cikin haram ba idan ya zama kuma baka shiga cikin haramin ba fa kana son yau ka zauna a haraba ne ka sha iskan Allah ba iskan AC ba fa kuma kana son kai karatun alkur'ani kaga za ka bugaci ka shiga da me da ƙur'anin wanda yake ƙarami ne haka wanda karanta shi yasa nake ganin dacewan dukkanin irin waɗannan ustazan da suke son su zama malamai ko suke sha'awan karantarwa ya zama in so samu ne kun gane a ce sun taba zuwa aikin hajji ko umara so da yana daga cikin rukunan addini wanda in baka taɓa zuwa ba ko to kashi casa'in na duk abin da za ka faɗi a kan shi kuskure ne kashi goma in wanda ya taba zuwa ne gaya maka sau da wannan wuri kullum ƙara sabunta shi da canza shi suke yi in ba ka zuwa a kai akwai bayanin da za a gama yi gaba ɗaya wanda ya je wannan shekarun zai ce algawa wata mara ya ba wannan abu kai kuma nan kana ta gaddama ka ga wani ya rubuta ya rubuta ne sanda wajen haka yake kun gane wannan da ke ku amma yanzu fa wurin ba haka yake ba sun canza shi dole sai an ma bayani cikakke yadda za ka iya gane wannan an gane wannan yanzu misali ka je ka ce in mutum ya zo ya fara hawa kan dutsen safa ya waiga ya addu'a sannan ya je wajen dutsen marwa nan ma ya hau kaga wanda ya je shekaru uku baya da suka wuce zuwa yanzu sai ce dutsen ai ba a hawa sai ce akwai dutsen ana hawa kila ya karanta tun wajen shekara 300 da aka rubuta wannan karatun ne kun gano wannan sanda akwai dutsen amma an kai yanzu sun lullaba dutsen da tiles inda ma ya rage sun sa gilashi mai karfi sun tare shi sai dai ka kalle shi ta gilas sai ce to in ka sauko kuma ka je ka shiga ɗibo maka ruwan zanzam daga rijiyan ka sha sai ka ce tana ina to tana ina rijiyar zanzando sai ce za ka iya ka shafi ma kafan annabi ibrahim din za a gan shi har ma ka taba a ina za a gan shi ka taba sai dai ka leko ka gan shi a cikin gilashi kaga suna da bukatan su san waɗannan abubuwan a aikace kuma suna da bukatan su san ya haramin yake ya da'iratul mutaf take ya wannan masjidil haram din yake ya ake wasu abubuwa in ba haka ba sai su gaya maka aikin hajji wani abu ne mai sauki umara wata abu ce mai sauki tunda ba saba zuwa ba kun gano wannan da kyau ku wanda sai mutum ya je ci dama wannan ne malam ya ta mana karya? ya ga cinkoson mutane ga wasu abubuwa wanda bai san sa ba to wannan cinkoson zai sa kana son ka shiga cikin haramin masu kukullin kofofin duka shi ko malamin shi ya gaya mashi annabi ya ce kar a kulle masallaci ga masu shiga a kowane lokaci kaga malamin na cin da ba wayayye ba ne ba zai iya gane wannan ba yanzu mutanen da ke zamanin annabi akwai su ne suke wannan zamanin wanda suke zuwa maka a wancan lokacin 'yan kaɗan ne kun san dalili saboda mafi yawancin mutanen duniya a wancan lokacin maguzawa ne to 'yan kaɗan ne a yanzu kuma mutanen da suke yankin tsibirin larabawa da asia mafi yawancinsu musulmi ne kuma sun fi kowa zuwa aikin hajji kwanakin nan da na je umara aina mun yi hirar da wani mutumin pakistan da india muka ce me yasa mutanen ku suke yawaita zuwa aikin haji da umara sai shi da kudin ba yawa ne muka ce ya ba yawa yace duka abin da suke kashewa da muka yi lissafi a naira Najeriya bai wuce naira dubu ɗari ba na ce to kan masafa tsawon lokacin da za ku ɗauka a jirgi daga wuri kaza zuwa wuri kaza suka ce awa biyar ne <laughs> amma ba su ba su kashe abin da ya wuce wannan na ce tuwa ke kama muku otel na ce su ke kamawa kun gane abinci ba su ce su ke kama su ke ce da kansu wannan kawai kudin jirgi ne za su biya a kai su suka ce to dama za su tara kudin su kawai na kama hotel kiza hotel masu tsada suke zama na biyu a ah, ko kana gida ba za ka ci abinci ba za ka ci ko eto eh, wannan abincin da za ka ci na waɗannan kwanukan ka je da shi can ka ci kaga abinda mutane ba sa lissafi kenan mutum zai je aikin haji ko umara ya tara 'yan kudin shi so da shi mashirmanci ne sai je dinga siyan duka da sauran ababe da zai zo ya raba ma yara shi kuma ya zauna yana cin sabil in babu sabil ya ƙone da yunwa ku kaga yanzu misali maganar musaf din nan nake yi in mutum ya je wajen zai ga yanda wajen haramin ma ya cika an kukkulle kofofin da in aka bar kofofin a buɗe to kuma Allah kaɗai san mutanen da za a kashe ranar a khaffu dararain kullewan cuta ne rashin kullewan menene cuta ne wanda ya fi wancan to menene a khaffu rufewan da za ga wani lokaci sun buɗe sama sun buɗe duka ƙasa kuma duk sun cika dole za a yi sil ɗin a yi silin duka haramun to kai kuma kana son ka zo kai katin alkur'ani dole ka zo da ƙaramin ƙur'anin aljihu ka zo ka zauna a waje kana zaune kana karatun alkur'ani ana dab da za a kira sallah sai a ka yi warware kuma haramin makka da haramin madina ba fa masallacin unguwanku ba ne da za ka ce wa bari ka kama wuri a nan bari ka je ka dawo a kawai ke dai tashi ka tafi kawai inda ta samu kawai ka ci gaba daga nan Ku gane ka ci gaba daga nan sai dai inda kun je da wasu abokanka ne za ka iya tresin din inda suke to za su iya tsare maka wuri amma in kai ɗaya ne to da ka da takalminka da komi naka duk inda za ka ko ka tafi da su don ka fito ta ma gano inda za ka dawo ɗin aiki ne babba ka ga wannan maganganun da nake yi duk wanda ya san ya taɓa zuwa aikin hajji zai ce haka yake malam so da ina faɗin abin da ni na yi ne su da yawa kun gane yanzu mamu da kai da ma'amala almalik wane ne je las eh da haka ko ga harami ko ba ka yake ba to ka san ko yanzu ya wuce haka yanzu umara ma ta wuce haka don suna lissafin wanda suke umara bana mutum miliyan bakwai da wani abu ne ba fa haji ba umara a ce mutum miliyan bakwai za ka tara su a wuri daya. to ya za ka yi da waɗannan mutanen to kaga yanzu misali qur'anin ka na aljuzai sai ka bukaci zuwa to za ka yi da shi kana ajewa masu shara suka zo suka gani ko wasu malamai ne daga cikinsu wasu ustazai wasu kuma jahilai ne fuduk Allah share shi za su wai ka so ka ne naira dubu ishirin ka aje Allah halatta dai ka je gan shi a shara sun kawo da shi kawai Allah ya kiyaye to malai yace min huna eh na alamu yaqinan bi anna ashaddu ma yakunu fi hadha al-bab ash-sharif ila bayt al-khala malai yace anan ne za mu sani sani kuma irin ne yaqini yace ce abu mafi tsanani shine ƙarfin halin da wasu suke yi su shiga ban ɗaki da alkur'ani wallahi in ka ji haka za a gan su ƙur'anin gashi ƙarar kana kallo a hannun shi zai buɗe bayi ya shiga kawai kana kallo in ga ce mashi haji haza mamna sai ce manin lazi mana abu to za ka yi da shi in ka ce imam malik zai ce mali wa malik na ruwan shi da shi shi gila dan shafiya ne ko dan hanafiya ne ko kuma kawai shi dan iska unguwa ne ya samu kudi ya tafi mun gano wannan da kyau ba ruwan shi zai shiga da ƙur'anin shi ciki wani ma in ya kota ya kai wani waje biya san a tada sallah yana ciki yana kan masan ma yana ne ya shiga da tulawon shi kawai kana juyo shi daga waje kawai na tulawon shi <laughs> tuwara ga yi da wannan shi yasa in gaji aikin hajji ko umara wata babban makaranta ce shi yasa inda za mu samu gwamnati sosai wanta fahimci wannan to duk ustari ya kamata dukansu a kai su aikin hajji da umara duka a kwashe sa a ji a kai su saboda yana daga cikin rukunin mai addinin musulunci kuma su suna karantar da addinin musuluncin nan kaji ɗaya na biyu suna tarbiyyar mutane kuma ba su san mutanen ba wallahi in kana kasan baka taba zuwa aikin hajji ko umara ba baka san mutane ba a ɗauke ka aje a aje ka a wannan wurin a zo za a daidaita sau ga mutum ya riko matan shi ya shigo da ita sahun maza ka ji haji ka ji mm, mm, mm, kawai maka muryan shanu bejin larabci bejin turanci yaren garin sai iya kamar kafa za ka hada diddigi al'akadamu bil akadam ya janye kafan shi kamar tsamin shi dauke tabar mai daddumin shi gaba jama'a ana yi ko bayi ka je ga wasu mutane za zo da dadduma kana sa ne su shimfiɗa ku hau sai shimfiɗa inda zai sa kan shi <laughs> munan ba muna shimfiɗa dadduma mu hau kai ƙafafunmu da komi na yana kai ba to su ba haka suke ba ƙafafunsu a ƙasa yake inda za su sujjada na zuge za me na za sa dadduman kaje ga wasu irin mutane masu wasu irin ra'ayi wasu irin tunani kuma ana son wai kai ka iya wajen da waɗannan mutanen kaga zuwa aikin hajji kwaya ɗaya ba za ka iya ba su biyar ma ba za ka iya ba yan najeriya ma ka iya masu wa'azi to aiki ne ba ɗan ƙarami ba ta ina za ka fara mun gano nan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to kaga an kwashe su za a koya masa yadda ake da'awa mu'amala da mutane sannan su fahimci fa suna wani saƙo ne wani lungu suke to duniya kuma ta wuce fadin haka kana wani ɗan saƙo wani ɗan lungu an ɗan kara ka kai ta tsiya baka san me kake yi ba amma in ya zama an kai ka inda za ga jama'a ba iyaka Eh? to lokacin ne za ka gane na gabas take ta kada duk ustazan na kwashe su ai maka da umara da su duka in zaka je umara a masu biza na wata guda ya je ya zauna ya kosa ya da ya ga matan shi ai banza da shi tun yana iya hawa tasi ya je harami ya koma yana zuwa harami a aji a kai su can masfala a aji su ko bin ladin wannan hawan a aji su kuma a ce ba mota can zai je gangaro kana hawa kamar kana hawan mambila kar a sake aji su kusa da harami don su fahimci inda duniya take kun fahimci wannan da kyau ku muka muka je dole kuna kallo za ku gan mu daga kafan mu sai haram saboda mun zangarin shi sa in za ka ji ka shirya yadda za ka iya kama darar tauhid ko za ka iya kama hilton ko za ka iya kama zamzan tawa in ba ka iya wannan mato ka je can bayan gari ka kama can inda ibadar rahmanu Zaki, ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukake sarki ya samu dace ni na san me nake nufi da nace akai waɗannan ustazan ni na sani duk wani zafin kai ka kai mutum aikin hajji ko to ka sauke mai wannan zafin kan duka Za ka sauke mashi akwai mutumin da ya je aikin hajji da laya ka san ka je aikin hajji da laya fa sunan ka matacci suna kama ka ko ba wata magana kawai sunanka gawa Allah kashe ka zaci to da ya je sai wani abokin sai ga layar sai kama sai fizge da ƙarfi sai jefa mai a kwandon shara sai je da gudu sai ya ɗauko ba nawa ba ne sai askarawa suka gan shi suka zojin su biyar suka cacime shi sai abokin ya ce ya gani ne ya ɗauko liyan zura mafiha ta ce ayya sai suka an sai suka yar sai suka dafa suka ce ya haji ha za mamnu haram shirk wuce Allah da ya wuce lahira tiri ko je ba ka da hankali ni da shi yake ban labari ce abin ya faru da shi kuma gano wannan abin ya faru da shi za mu dawo sai mu ga ya ko abokin tafiyan shi gam na kai ba ka ce sai nan da sati biyu ba ya ce wannan na yi sati ina neman shi ya ce ni na zo da shi ni ne mai biza a lokacin ne suka sa ka'ida yanzu mace in za ta je aikin hajji ba sai da muharrami ba eh kai namiji in ba kai shekara talatin ba kai ma sai da muharrami shekara talatin ba kai shekara arba'in ba sai wani zai je da kai in a bizan ka ka da namijin biza <coughs> kun san da zan tafi ai da tawaga na tafi duk waɗanda a cikinmu wanda ba su kai shekara talatin ba talatin ba akwai wanda ba su kai arba'in ba gaba ɗayansu an yi tashin ɗinsu da waye da bizanmu ne to in ka sake ka zo fita wanda za ku fita da shi sai ya zama baya nan kama ka za su shi ne ce zai daman bala'i ya ce dole na yanki tafiya tafiya ta zan yanzu. yana rike da shi gam wai shi an gaya mai in ya kuce zama tukari zai arziki kana kano kana sana'anka ka je ka rika guje-guje tsakaninka da askarawa balladiya su rika bin ka da kasan kayi sata sau da ni di yadda tukari ya shiga ya fito ko suna ganin shi za su gane di yadda alhaji ya shigan tukari suna ganin shi sun sani shi sa sun ɗibo mutane da yawa sun kawo su kasan nan su koya hausa tukaga an ƙara samun matsala kenan balarabe da hausa kuma sun iya na ba ku labari ai muna haram wanda daga cikinsu irin ss ɗinsu ya zo za ga mutum da jallabiya ka ɗauka jallabiya ne kayan sababin na ciki yana za su ce a najeriya muka ce najeriya ce to ya harkoki ya jama'a ya shiga babu hari hausar raɗau kuma balarabi muka ce na lafiya no to a ta mai addu'a a yi ta kaza a yi ta kaza yana juya ko sai ga pistol kawai ta yi wani haka muka ce allah tarki duk wanda ya saka yanzu ya sha wuta kuma ana kashe ka a wajen wutar rot domin wawan yi rufihi bi alhadin mu zulmin nuziquhu min azabin ali allah ya kyauta to yanzu misali sai ka zauna a wannan wajen kuma kana katun alkur'ani sai lokacin kiran sallaye kuma kana son ka je ka shiga ban ɗaki to ya za ka yi in a najeriya ne zai ga ce bar ka je ɗaki ka aji ko bar ka aje a mota ko ga ce wani da allah rike min can ba ka ba kowa ajiya in ma ka bashi ba zai karba ba don ma ka bashi ko za a zo a samu mutane suna matsawa suna matsawa kai a nan ka aje shi an matsa an kusa masallacin idi na za gan shi jama'a ina ɗauko muku wahalan abin ne don ku gane kuma kai ga Kur'ani. kuma kana son ka shiga ban daki which one you dey jama'a aikin babba ne ko to walau ta tsawara wa asbaha wa asbaha mu'tiran wa murhaman aw ila akhirih kama yatasawwar ba'd an-nas wa sabaka annahabat ala zalika mala yace kuma a ce yanayi ya waye gare mu'tiran wa murhaman wa wa wa gashi nan ya zama misali ƙur'anin naka kuma ba ƙur'ani ba ne ka san a jikin za suna yawon tare suna ba mutane a cikin jakan turaren ko kwalban turaren naka akwai sunan Allah ciki kun gani abin da mutane suke yafawa a jikinsu daga da sunan Allah jiki da yawa ma duk zagansu to kuma lalle za ka shiga ban ɗaki ko ba wanda za ka ba ajiya da ko wanda za gan su malam bagonu suka raba mutane ana shafa mutane su tare ba ni ba ma sha shafa turaren ba ni kwalaben ma suke ba ni yana zuwa yi maka magana ji ka an sa lafiya lo ka zama abokin shi ina da abokai irin sun fi ɗari biyar yanzu yana maka magana ya ji ka an sa lafiya na kun dan tattauna shi ganin kawai sai ce ban nan banka na whatsapp shi ganin kawai ba shi ke nan gama sai ga abubuwa na ta turo maka na ilimi abubuwa na abota abubuwa na kirki na kaza sai ga an ji an ɗauko turare mai tsada an baka kuma haɗuwa ɗari inda shi yana aikin raba turare ne sai ya baka wani sabo kuma yana ganin ka ya ga ɗan uwa gani shi za ko wasu 'yan najeriya 'yan saudiya ne akwai inda muke zama wajen shek al'adam inda muke ɗaukan darasi da ranar alamis da juma'a sai ya je ya haɗo min koko da ƙosai ya kawo min kuma ko sannu ba fa ya ji da hausa sannu amma sai ya man koko da kosai kosai sosai na wake da aka soya amma kokon kuma kun san wani iri ne yogurt to an gaya mashi ai cin da ya ga koko ya ɗauka yogurt ne muke haɗa da shi <coughs> kuma yogurt ɗin ko sai sun dafa don da zafi ke kawo shi ta yanzu misali kana da jikan turare kuma duk turaren da sunan Allah ciki mayafin naka da sunan Allah ciki to ya za ka yi wajen shiga ɗakin ba da ya ce wa ƙararsa ala ba'adu tsullab wani daga cikin ɗalibai ya tambaya filfasli a cikin aji ba da ya ce ana cikin karatu zai ɗalibin ya ce sharitun kasai ba shine kasad ba musajjalun wa laysa huruf hal yakunu lahu hurmatul qur'an al maktub bil ahruf fil awraq kasar ne wanda yake dauke da qur'ani a cikin shi shin wannan ɗin din zaka iya shiga ban daki da shi kuma kasar din ba playing yake yi ba kuma ba rubutun alkur'an ne a jikin shi ba sai an sa ne zai yi to shin yana da alfarma na ba za a shiga ban ɗaki da wannan kasar ɗin ba ko ko misali irin wannan digital Qur'an ba kai Qur'ani complete a cikin shi ba eh to sai a tsiya Muhammad Salim ya ce na'am shi ma kasar ɗin ba za a shiga ban ɗaki da shi ba yanzu misali in ka haddace alkur'ani a kanka in ka ta shiga ban ɗaki za ka shiga da kan ko ba za ka shiga ba eh? tambayan ku nake ba to da shi ma ai mustajjalun fihi ai to da za a buɗe kanka ai ba za ga ƙur'anin ba da za a buɗe kasar ɗin ko sidin za ga ƙur'ani a ciki ai ba za a gaishe a ciki ba <laughs> ko gani ya ce Annahu ya tabi fi tayyatihi al-karim to da tsakankanin shi a cikin shi akwai Al-Ƙur'ani mai girma mun gano ne da kyau ko to ku sa alama inda ya ce wa qad sa'ala ba'du tullab mun zo sai mu karanta duk wancan ansa na baya sai mu ba da su a hankali ana tafai a tsanake saboda ba wa'azi muke ba inda wa'azi muke yi kun ga za mu tashi ba sai mun gama bayanin duka to karantarwa mu muke yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum